من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد أن أواد سكي صرارمو لكم كلمو عليه ون اللوكتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau mana biyar ne ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da 26 ne idan ba na manta ba ina gani ko. 26 ga watan shida kuma shekara 2020 inda muke gabatar da karatu karkashin wannan mu'assasa mai wannan suna as-sahabatul kiram. kamar yadda muka faɗa a wancan halkar da ta gabata akwai yan uwa da suka yi tafiya sun samu jarrabawa akwai ɗaya daga cikin malamai da muke tare da shi imam yusuf daga ubajana allah subhanahu wa ta'ala ya azarta shi da samun ƙaruwa na aure to da tafiyar da ni ya kamata a ce na yi ta to akwai a malam husaini dan gidan malam abubakar giro argungu to sai muka ce to bari mu kasa biyu da shi malam ali da muke tare da shi a nan da kuma malam masubahu su su yi can mu kuma mu tafi birnin kebe a to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara wani dalili a tafiyar ba ta wato su da suka tafi can bai wuce saura kilomita wa uku ba su shiga cikin garin ibbi suka haɗu da matsala na 'yan fashi da makami an ɗan sassaru wasu a ciki musamman wanda suke sanye da uniform na agaji sannan duk abin da ke hannunsu gabaki ɗaya an karɓe komai ba wanda yake da komai a cikinsu babu mai ko muna roƙon Allah waɗanda suka ɗan samu raunuka Allah ka ba su lafiya Allah kuma ya tsare gaba muna kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala shugabanni da aka ɗora masu amanan al'umma irin wannan Allah ka ba su ikon nauyin saukewa Allah ka nuna mana randa Najeriya za ta dawo gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta ya zaman to din da zaka fita ba da rana ba ko da daddare baka da fargaba tafiya inda ta dan adam ce sai dai fargaba ta wato abba namun daji to muna roƙon Allah Allah ka nuna wa mutane Najeriya ta koma haka da haka mutane su ci gaba da addu'a ta fatan alheri ga shugabanni ba tsini musu ya kamata a ci gaba da yi ba wannan shine wannan karatu shine halka ta ɗari da arba'in da ɗaya. jiya ba mu samu mun yi karatu ba saboda wani uzuri da ya gitta na maganan wutar lantarki kun san yadda ƙasar tamu take shi yasa muke ta addu'a cewa Allah ka shiryi shugabannin Allah ka ba su ikon gyarawa a dangane da abin da ya shafi da ban yi karatu ba dan uwa malam Sani ya yayi karatu daidai lokacin duk wasu ƙananan yara da za su taso yanzu da sunan wato munazara ko sunan raddi a mu ba ta tasu muke ba yanzu ta malaman su muke yanzu mu komin wannan littafin yanzu kun ga wannan littafin littafi ne na babban malami a Sheikh Abubakar Atiku wanda suke faɗa cewa yana cikin waɗanda suke muhakkikai a ɗariƙa wannan littafin tahsilul amani wannan littafin ma nasa ne wannan littafin sa ne kun ga littafin nan ga hotonsa nan a jiki wannan littafin nasa ne sannan akwai littafi nan gurin da yake dauke da abubuwa guda biyu tahsilul amani da kuma ɗaya sharhin da ya yi aka haɗa a cikin wannan diwanan nasa a sa shi shehu atiku na mai ta haƙiƙi wai a ɗariƙar tijjaniya to nan gaba zan fara muku sartin wasu baitittuka lillahi allazi la'ira illa huwa in ka ji abin da ke ciki wanda shi yake faɗa a matsayinsa na muhakki a ɗarikar nan sai hankalinka ya tashi to shi ya sa kamar yadda na faɗa nake cewa mutane don Allah su yi haƙuri idan kuna ganin cewa watakila mu ba ma zafi muke yi ba yasa duk wani wanda zai taso yanzu da rashin kunyarsa a'a yanzu su malam alkanawi suna nan sannan su malam nura suna nan sannan su malam nura daga nan kaduna za su fito sannan su abu kwanan nan za su fara gabatar da darussuka akwai shi malam asadul islam daga abuja zai fara gabatar da darasi nuru sunna wa zulmatul bid'a buru ya zai fara gabatar da karatu nuru tauhid wa zulmatu shirk to haka insha Allah za mu sa ƴan uwa su dinga ɗaukar abubuwa wannan ki dauki kaza ya gabatar da shi wannan ya dauki kaza ya gabatar da shi a wannan littafin a shafi na 60 da biyar baiti bi kawai zan karanta lokacin da yake magana kan shehu tijjani cewa ya maqamatu kullul anbiya'i aliyatun dukkan matsayin annabawa maɗaukaka ne amma sai ce maƙamu abul abbas a wa akbaru amma matsayin abul abbas ya fi na annabawa kuma ya fi girma sai ce faƙad faƙa kullal arifi na maƙamatan falatal tafi liƙauli man kana yunkiru duk wani arifi da ka sani a wajen Allah shehu tijjani ya fauce masa ta kai ce kakka waiwaya zuwa ga maganganun waɗanda suke munkirai ne yanzu wannan maganar kun ga a cikin muniyatul murid ko ya kutatul farida sun ce a gobe lahira idan an je yana da matsayin annabi arba'in shi kaɗai wa fi jannatil uliya haka suka ce yana da matsayin annabi arba'in to sai gashi anan lokacin da yake faɗan cewa aslakul jawahiri fi madhi khatamul aqtabil akabiri wato wa dhikr ashabihi zawas sirri albahiri to shine sai ya fara تحدث شيخ أبو بكر أتيك في هذه القصيدة عن مناكب الشيخ أحمد تجاني وأصحابي والطريقة التجانية يقام مقام مقام أبي الأباس أعلى وأكبر مناقبه ليست تعد وتهسر يخبارك جيروا تشيني هل har إن ديشي مقامات كل الأنبياء عالية duk matsayin annabawa a wajen Allah maɗaukaka ne amma maƙamu abil abbasi a'ala wa akbaru diba don Allah fa ku gani yau wannan maganar inda mal Bakar gumuni ya yi ta ko wani ɗan izala idan ko Muhammad bin Abdullahi ya ce yana da matsayin da ya fi na annabawa gafa shi cikin ba maƙamatu kullil anbiya'i aliyatun maqamu abul abbasi a'ala wa akbaru A alafa ismu tabdil ne wa akbaru ko da annabawan suna da girma suna da matsayi to maqamu abul abbasi a'ala wa akbaru sannan tare da haka wani mara kunya ya fito kuma wai yana zargin mu da cewa wai wai ba ma san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko muna cin mutuncin annaba shi yasa zaka ga lokacin da na je na gabatar da program ɗin nan kan ta'azimun nabi bai na tafarit wal ifrat wasu sun shigo ciki a sun yi tambayoyi duk wanda na jefe shi da baitin Shehu Ibrahim cewa gashi ya ce shi ma ainihin shi ne Annabi Muhammadu sai ga sai dai mutum ya dudduka da gudu ya wuce ba zai iya baka amsa akan baitukan ba wannan fa ne abin da ake da daka mutane dan Allah ku dinga mana adalci tuhumman ma ake mutanen nan so suke shi sun gamsar da duniya cewa su ne masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuma sun gamsar da duniya cewa lalle mu makiya manzon Allah ne abinda fa suke so su kenan fa ta ra'ayi kuma mu ja bakin mu mai shiru kana gashi a littafin ka ana cewa malamin ka maqamu kull maqamatu kullil anbiya'i aliyatun maqamu abil abbasi a alawa akbaru matsayin abul abbas shehu tijjani ya fi matsayin kowane irin annabi a wajen Allah sannan ka zo ka buɗe baki shi fa wannan fa da ake fa maganan fa wannan littafin yana daga cikin fa mu haƙiƙai fa ina ganin kar ka ɗauka cewa na ɗauko wannan ina amfani da shi ba shi bane asalin littafin asalin littafin yana nan wajen wannan wannan littafin shek Sharif Sale ne ma eh, asalin littafin yana nan wajen ba sai na gan shi ba kawai gashi da haka gan shi ne shek abubakar ina ina a ba shi wani a shi ne wannan shi ne sau da aka kakka ga kace a ailittafin littafin kofi ne na ga dama ne kawai na a ɗauko min wannan amma kaga asalin littafin nan ka gan shi nan diwani ne waƙoƙin shehu a tiku ne aka tattara wannan ita ce maganar da yake to kai ban da rashin kunya kai da malaminka aka zo aka ce matsayinsa ya fi malamin duk annabawa ya fi duk annaba ga baki ɗaya kai ne za ka zo kana tuhumar wani ka ce wani bai san annabi eh na ce na yi magana da wanda daga cikinsu ya faɗa mun ya ce yana nan yana rubutu in ya gama sai duk malaman tijjani da kadiriyan zai ba su ya ce wallahi malam wannan matsalar da kada ko kake tattauna ce duk ɗari kunnan namu suna fama da wannan matsalolin na ƙoƙarin ɗauko malami ko dai a kwatanta matsayinsa da na annabi ko a nuna matsayin shi ya fi matsayin manzan Allah ya ce in ya bi su ya babba su ya san ba su da amsa da za su ba shi a rubuce ce to zai dawo shi ma sai ya yaki wannan abu sau da wannan abu ne da mutane taya mu ya kamata shi? a wai ana ce masu ‘yan bid'a kaza kaza to ‘yan bid'a ba ku ba ne saboda ku ba abin kariya ko kace kun yadda akwai bid'a hasana da husaina har da husana eh yanzu shehu ibrahim da yi magana cikin tafsiratul anam ce babu wata bid'a mai kyau ai da kun yadda cewa ba cewa kuka yi ai mujahilai ne ba mi karatu ba ita bid'an nan akwai hasana da husaina ai mu jahilai ne ba mu san kullu ba ita kullun nan akwai kulliya akwai kulla kuciya akwai wace tsiya haka kuka yi ta faɗa ba to wannan na dan bada misali ne kawai da shi shi yasa sun shigo yau in banda karatu ya kawo mu fito mu faɗawa mutane yanzu ba nan zo na kunna audio ba wani yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito Shehu Ibrahim zai zo daga Kaulaha ya taho kano wai annabi ne dan sa yana wani dama labakar gumi ne ya faɗi wannan magana da duniyar najeriya ba ta tashi ba eh? to da haka ba wanda yanzu za mu yi mashiru ka ci gaba da tuhumar mu bayan kai kamata mu tuhumce ka malamin ku ya ci ya je faransa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a can nan nazo na sa karatun wani shi yake faɗa yace duk kai mai komin oxygen kawane watakila bai jube sai ce ai a ukun kawai za a gashi nan ma ba shi kawai nan na zo na sa wani yana faɗan cewa a'a wannan baitin na ra'aitu rasulullahi jaharan waye kazatan bi farisa yace a hotel ne duk hotel din da shi Ibrahim ya tafi a Faransa duk hotel din da ya bulla sai kawai ya ga annabi a can har ya tambaya yace ya rasulullahi hal zaka al mahallu mahallu wai dama annabi a Faransa yake da wannan barin kunna kuji wani a cikinsu ne yake faɗa yake cewa a hotel ne yake ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi wancan aina sha kunnawa maganan mai cewa annabi ya yi tafiya wanda imai rakiya shine shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Rafaka minka wala bari mu ji wannan. shi kuma yana so na na ba cikin da shiga aljanna ba ku ji ba ne sauran ku tare da ni a ban ji sosai ba ku ce ni na ka ƙara a ƙara ku ce an ga da kyau na jiki ban ji sosai ba alhamdulillah Allah ya nuna haka a tsarkar maza Allah sai kawai ke lokaci ka ci shiga aljanna kana can kana wa Allah sannan harkoki da yahu da ɗan kawai ka ci ba shi a sani da kai tana kan banza tana kan mobi to gida ne yawan sallah ne kama ga kana kullum azumi kullum azumi zuwa na banza an an ka daina in dai wannan kake nema aljanna so ka zo aljanna mun wuce aljanna tun jiya da ko wuce aljanna tun jiya da dare a hauke mu mai kawai nan zauna aljanna ne kenan ai shi da yana ce wallahi wacce za zo jirgin na ne da da ma'ana ma wa gurbi mu mubassari

waɗannan maganganun na rashin tarbiyya ga Allah da manzan Allah su kuma ne suke tuhumar wani cewa kullum bai san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun mai da aljanna suna tasarrufin kayan Allah tasarrufin da wato kayan wani na kusa da su ma ba sa iya masa wannan tasarrufin amma suna ba kayan Allah irin wannan tasarrufin bari mu ji shi akwai da nake wani sanyi ko ne za ka ko ce ka je wuce ba mai zama Allah ko Allah zai saurare ni yaya Allah zai aiko gausi zamani a a a bari wani shau ya tafi in ya so a ci gaba da tabargazan a ci gaba da ɓaro ta kawai sun san cewa kenan waɗannan abubuwan tabargaza ne na je na yi program shekarun da wani mara kunya zai mai rashin kunya ka zo maganan cewa mutum zai zo kawai ya kalli littafin al'imamul bukhari ya ce wai babu wani littafi a duniya da za a ce duk abin da ke cikinsa ingantacce ne matsalar da mutane suke samu ta farko maganar da ake cewa a sako kitabin ba'a da kitabin layi suna muƙaranan bukari da ƙwar'ani kuskure ne a'a abin da ake nufi a sako kitabin sannafahu insanun ba'a da kitabin layi shine sahih bukari mafi ingancin littafi wanda ɗan adam ya rubuta bayan littafin Allah shine littafin al'imamul bukari, sannan babu wani malami a duniya da yake ce bukari bai kuskure an yadda yana yi amma a wannan littafin nashi waɗanda suka san ilimin suka aka sallama musu duniya ta sani ba su same shi da kusakure ba amma a wasu littattafan an same shi da kusakure sharaɗin da ya sa yanzu ka akwai ɗalibin da idan a harkar karatu ne a mas ko ingilishi ko mathematics ka san ciwo ya yi kwarewar da ana da tabbas ko so ɗari za ka zaunar da shi a jaraba su ya ci ɗari bisa ɗari a wannan ɓangaren amma daidai lokacin da za ka iya samun shi a wasu kwasakwari kwakwar yana da kuma matsala to a wannan janibin a littafinsa ba a taɓa samun wanda ya ce zai tara littafi sahihi na hadisai ba alimamul bukhari shi ya fara wannan aikin kuma Allah ya taimake shi ƙa'idar da ya to matsalar shi ne wanda za su zo suna rikici da kai idan ka tambayi mutum ka ce ya faɗa maka cikakken sunan littafin al'imamul bukhari bai sani ba saboda da yawa abin da suke gani a rubuce an sa sahihul bukhari to sai suka ɗauka cewa eh ai sahihul bukhari shine sunan wa sunan bukhari ba sunansa ba kenan yana da suna saboda in baka san sunan da al-Imam bukhari ya sama littafin shi ma daga nan za a yi ta rikici da kai domin ka iya ganin hadisi a Bukhari ka ɗauka hadisin Bukhari ne ko ka ganshi a ciki akwai sharaɗin da yasa an bai cika ma a ka'idar malamai ba a ce wannan hadisin hadisin bukhari sai ka san wannan to shine ya kawo maganar sama'il idris ai malam sama'il idris ya faɗa ya ce annaba kaza kaza ne wannan na sallama masa ne a babin taslimin jadali ka faɗi magana in ce mu je ka kaddara na eh haka ne maganar da ka faɗa na ce amma in ya tabbata malam sama'il idris ya faɗi wannan magana Allah ya ji kansa kuskure ne mu malaman mu ba su yi mana tarbiyya ma wajen a rufe ido a bi su ɗari bisa ɗari da abin da suka faɗa amma lokacin da na bujuro masa da baitin shi ibrahim cewa gashi ya ce shi ainihin annabi muhammadu ba duk duka ya gudu ba yake ba da amsa a kai yau da malam Samuel idris ne kafin ya bi duniya ya ce ai shine ma ainihin annabi muhammadu da yanzu ba duniya ta tashi ba so da haka abin ba shi da daɗi ƙwarin gasken gaske bai kamata ba ku yi ƙoƙarin sai kun gamsar da duniya wai ku ne masu san annabi mu kuma dole sai kun gamsar da duniya mu makiya manzan Allah ne wannan babu adalci kwata-kwata a ciki mun ba mu gamsar da duniya cewa wannan abin da ke cikin littattafan ku ba rena annabawa ne ba ku isa ku fito a littattafan mu ba ku ce ga wani abu kuma wanda yake rena annabawan Allah ne babu mu da muna iya ajiye magana duk wanda ya magana in ta ci karo da magana annabi ku da ba ku ayyan haka wannan shine to ɗan dan abin nan ne akwai inda nake la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la jama'a ya hankali da Allah ko hana lai jama'a da Allah kada ya tun adab kada ya tun adab kada ya tun adab ai madadi ai madadi da Allah ai abuwa abin wannan sai da majalisar iman da Allah abin wannan sai da majalisar iman da Allah Saya tidak baca ini. Ya, saya tidak tahu ini. Saya tidak ada ini. Masalah saya tidak baca ini. saya tidak tahu ini. Masalah saya tidak insi. Masalah saya tidak ini. Masalah saya tidak orang. Terima kasih. Thank you.

رأيت رسول الله تعالى وعقبة ببالي فأو ذاك المحل محله يتي لا تقول لا دور ما الله بيني حاول كده تسميها مثلا الدنيا شمبا انت ما الله هي ليه دايما شماء وتسميها ما بعنا كمان يا رب شو رأيك يا باي باي كده ما يجي لا دور تنا دور كم كتيرة كما بعنا دور كم كتيرة لسه بتجي دور كم كتيرة كم موكو كما بعنا كنا كلمه s a ya bashi guda sai ya bashi wata kare guda sai maza Allah ya kaura yace sai maza Allah ya kashe kan mutum shi sai shi tijan ya kashe kan mutum shi sai kan mutum yake shi yace jingaran sai maza Allah ya bace sai shi tijan ya bace na kawai kada ya bare mai ya kada ma kenzo annabi ya shiga shi tijani kenzo shi tijan ya shiga shi wai kenzo wa ta tiya yau yau ne wannan kun zo ne to shi ya sa ke ce tarawani mu rawajan gabo ila to wannan shine maganar da yake faɗa cewa da bakin sara'aitu rasulullahi jaharan waye kazatan bi farisa a can faransa shi shi ibrahim da ya faɗa a faransa a hotel haka shi ya faɗa cewa bi farisa sannan wannan maganar da ya faɗa shi wannan anan yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirya magana da ba amsa to wannan shehu sai ce zai taho Kano yayin su suka ce shehu yau ba cikin da za shi Kano ana zaune kawai sai a turki ya zo zai wuce sai ya sako Suna sakowa sai shehu ce ku je ku gaya ba su ke shirye da za su dauke su kai Najeriya aka zo aka yi musu suka ce ku gaya wa shehu ya hakuri baba ku yi hakuri ba turki ne na ɗiban da ba jirgin yaki ne mu sojoji ne mun zo za mu wuce ne lalace jirgin muka zo ku mu gyara ku gaya mai hakuri aka zo aka gaya shau shau ya ce a ah, ku gaya mu sai maka su dauke da haka aka zo da shau suka ce shehu kaga nan duk gaba ɗaya makaman yaƙi ne ba inda za ka zauna ba kujera sai dai ga wani akwati yanzu za ka yi zama a kai to amma ka sani cikin akwatin sai har sashi ne da bindiga shau ya ce zan yi zama har sashi kan har sashi ne <laughs> <laughs> shehu ya zauna suka zo mutu aka zo lagos aka zo kano aka je zai gidan wani ibrahim kano mai masaukin yan senegal suka gana da shi yadda ni abokin sarkin garin nan ne to shehu shi kadai ya je daga shi sai da kansa babu da rakiya sai da dan rakiyarsa annabi muhammadu ya ce rafaqani min qawla al aminu fa huwa aminu la ilaha aminu amma yake wannan dama bari mu ji a kaula in na fara tafiya amini ne abokin tafiya ta shehu wani amini sai ce fa hawa Aminu lillahi annabi muhammad to wanda malaminsa za a ce zai yi tafiya da shi da annabi annabi ne dan rakiyar malaminsa kuma saboda rashin kunya shi ke zuwa ya ce maka kare na annabi wannan abinda Allah ya faɗa ya ce tilka irin ismatun diza wannan rabo ne da ba a adalci ba saboda haka ana nuna min ma cewa tuni lokaci ya riga ya cika bari mu tsaya nan mu tashi halka ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu